da ke zo ki karba kadiran wa mari maridan malamin wahayya amma dai wannan yarinya Allah ya tsine miki a farka daidai gwargwado ta gani shege akwai alkyabba za a dinka za a dinka miki to kin ji abin da ya faru hayya shi ne Bai ja ɗin duniyarsa ba. Nace ko dai wannan ba munafunci ne ka taɓa. Yaushe ka so wannan karatun? A ita wata ku da bane a lahira sai an daga hambata jahannama ranar ku a ciki dai haka. Sannan ka kuma wuce a baya ko? Hmm? Ko kuma kana gaba tana bin ka a baya. Ya ce. Borin kunya. Dama eh. an garki aikata kenan a shago? Eh, me ne aikata? mun je ka zauna. Eh. To. Bismillah. Yo Allah ya tona ka. dawa me misalai mai kiran sallah ne ce ya shararsa za su zai je idi da ita maza maza ɗinka masa ita shine to zaren sai ya katse zaren ya ƙare ka da kake magana kana gane ni kuwa eh, karki biye wannan wannan ƙwarau ne ba ki hakuri da ado daban take a'a ka gyara halinka tun kafin sofa ya zo maka eh, yau na ga ikon Allah mutum ya zo ya ta kumbure kumbure ba zai faɗi matsalarsa ba ko za a iya mai maganinta wanda mutum ne baya kishin matarsa ni ina kishin matata jimmala uwa gulma ta gaya mun komai bayan ita ce ita ce ita ce ta ga yi da ke da adon tela la illa la muhammadin rasulullahi a ah, gane da ka ce jummala kuma ai ka san wace ce jummala ai tun farko da ka fito a mutum ka gaya mun matsalar ka da tuni an yi maganin ta kuma billahi lazi la ilaha illa huwa ni abunda zai raba ni da dadajin mala a garin nan wallahi sai police station ni za ta yi wa sharri ni za ta yi wa kasafi ban yi zina tun ina yarinya ta ba sai yanzu ina matar aure to ba ma ga zina kaka kara zagi na kaka kara zagi na duk da baka tabbatar ba baka gani ba kaka kara na shiru to kuma wallahi yanzu zan je in samu jimmalan But ina. Kira za wanda za ta fi sai a Kai din ma yau sai ka gaya mun. Kira za fi sai a Mai tsinan da.